له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير shi kaɗai yake da mulkin samai da ƙasai yana raya wanda ya ga damar ya raya shi ya kashe wanda ya ga damar ya kashe shi kuma shi mai iko ne akan komai babu abin da yake gagararsa